Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum mu da wannan lokaci yau ranar Alhamis uku ga watan Nuwamba na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labarai. Baƙi hauren da suka kubuta da rayukan sun fada majalisar ɗinkin duniya cewa 'yan uwansu fiye da 200 sun mutu cikin teku dab da gatsa wato gabar ruwan ƙasar Libya a yau dinnan. 'yan takarar shugaban kasa donald trump da hillary clinton suna mai da hankulansu yau alhamis a jihohin carolina ta arewa da florida jihohin da dukkansu biyu suke dauka zama masu matukar muhimmanci ga lashe kujerar shugabancin amurka sojojin iraki sun fara kutsawa cikin wata unguwa da ke bangaren bayan gari a birnin mosul A shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata kotu a birnin Legas ta yanke wa wasu kamfanoni hukunci mai nasaba da cin hanci da rashawa. Za kuma ku ji cewa masana harkokin tsaro na gani kamar nauyin ayyukan soja da suke gudanarwa a cikin gida na yawa ko da yake dai mai magana da yawon rundunar sojan kasar ya ce ba haka zancen yake ba. Muna kuma ɗauke da rahoto akan yadda aka gudanar da kasuwar baje kolin bana a birnin Jos na jihar Plateau. Bayan haka za ku ji shirin bango wanda jimmai Ali ta shirya za ta gabatar amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. bakin hauren da suka kubuta da rayukansu sun faɗa wa majalisar ɗinkin duniya cewa 'yan uwansu fiye da 200 sun mutu cikin teku dab da gabar ruwan kasar libya a wasu hatsaran jiragen ruwa guda biyu mai magana da yawun hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya carlota sami ta ambaci waɗanda suka kubuta suka kuma isa ƙasar italiya a yau alhamis ɗin suna faɗin cewar karamin jirgin ruwansu da ke ɗauke da mutane fiye da ɗari ya bar libya kafin ketowar alfijir amma ya kife cikin teku 'yan sa'o'i kaɗan a bayan nan wasu mata guda biyu da aka tsinta suna ninkaya a cikin teku sun faɗa wa ma'aikatan agajin da suka ceto su cewar suna cikin wani jirgin ruwa ne daban da ke ɗauke da mutane kimanin ɗari da ashirin an yi imanin cewa akasarin mutanen da suke cikin waɗannan ƙananan jiragen ruwan 'yan ƙasashen baƙar fata ne ko kuma 'yan ƙasashen afirka ta yamma kamfanin dillancin labaran reuters ya ce an tsinci gawarwaki goma sha biyu cikinsu har da na jarirai guda uku wannan bala'i na baya-bayan nan shi ya kawo adadin bakin hauren da suka mutu a cikin tekun bahar rum ya zuwa yanzu a wannan shekara zuwa mutane dubu hudu da ɗari biyu da ashirin idan an kwatanta da dubu uku da ɗari bakwai da saba'in da bakwai da suka mutu a duk tsawon shekara ta dubu biyu da goma sha biyar. 'Yan takarar shugaban ƙasa Donald Trump da Hillary Clinton suna mayar da hankulansu yau Alhamis a jihohin Carolina ta Arewa da Florida jihohin da dukansu biyu suke ɗauka a zaman masu matakan mahimmanci ga lashe kujerar shugabancin amurka trump ya shirya gangamin yakin neman zaɓe har hudu yau alhamis a nan yankin gabashin amurka inda zai faro daga birnin jacksonville a arewacin florida sannan ya dushi yankin gabashin jihar pennsylvania kafin ya kare da tarurruka biyu a jihar carolina ta arewa Ita kuwa uwar gidan Clinton ta shirya gangami biyu a jihar Carolina ta Arewa, inda za ta faro daga greenville kafin ta zarce birnin Raleigh da ke kusa da nan. Shugaba Barack Obama zai hau Durham domin tallafawa Clinton a jihar Florida, inda da safiyan nan zai yi gangami guda a Miami, sannan daga nan zai doshi birnin Jacksonville, inda zai yi gangami mil 30 daga inda Trump zai yi nasa kuma a lokaci guda. Kuri'un neman ra'ayoyin jama'a daga jihohin biyu sun nuna babu fitaccen gwani tsakanin 'yan takarar biyu a yayin da ake shiga mako na ƙarshe kafin zaɓe. Ana ɗaukar jihohin biyu a zaman waɗanda ba tabbas domin kowace ɗaya daga cikin manyan jam'iyyun biyu tana iya lashe su a lokacin zaben shugaban ƙasa. Ga Donald Trump dai, lashe jihar Florida ya zamo masa tamkar dole domin zai yi wuya ya kai Laraba idan bai lashe jihar ba. Clinton tana iya lashe zaben koda ta faɗi a jihar Florida. Labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Sojojin Iraki sun fara kutsawa cikin wata unguwa da ke bayan garin birnin Mosul sannu a hankali yau Alhamis inda suke taka tsantsan wajen shiga gida-gida da nufin tabbatar da lafiyar fararen hula. sojojin suna yin taka takatsantsan ne domin gujewa ba mamman da mayakan da ish ka iya boyewa ko kuma maharban kwanton bauna na wannan kungiya waɗanda shugabansu ya kiran da su tsaya su kare birni babba guda ɗaya tak da ya rage hannunsu a ƙasar iraki kutsawar sojojin cikin birnin mosul wanda mayakan daesh suka kama fiye da shekaru biyun da suka shige ta haddasa tserewar ɗaruruwan iyalai fararen hular sun fara kwarara daga mosul wasu dauke da fararen tutoci wasu kuma suna daga yatsu suna nuna alamar nasara ga zaratan sojojin gwamnati na wata rundunar da amurka ta horas waɗanda suka jagoranci samun nasarori a wurare da dama cikin wannan shekara cikin su har da birnin fallujah a yayin da mazauna unguwannin gabashin mosul suke maraba da kwato su daga hannun 'yan daesh akwai fargabar cewa za a fuskanci hare-haren ramuwar gayya ko ɗaukar fansa yayin da unguwannin da suke yammacin birnin inda kungiyar ta daesh ta fi karbuwa suka fara shiga hannun gwamnati ana tsoron cewa mutanen gari da suka sha azaba a hannun 'yan daesh na tsawon shekaru biyu da kuma sojojin sa kai 'yan mashabin sunni za su nemi daukar fansa kan mutanen da ake zaton suna da alaka da 'yan daesh kungiyar kare hakkin bil'adama ta amnesty international ta ce ta samu rahotanni na gane azaba ko duka da ake lak kakkaɗa ma mutanen da ake zaton sun haɗa kai da 'yan daishi yayin da mayakan wata ƙungiyar sa kai ta kabilar Sabawi yan ne ta shiga ƙauyukan da suke kudu da birnin. Wasu jiragen ƙasa guda biyu sun kara da juna yau Alhamis a birnin Karachi da ke bakin teku a ƙasar Pakistan suka kashe mutane aƙalla 21. Wani jami'i a asibitin Jinna a birnin na Karachi ya ce an kai wasu mutane har su hamsin da suka ji raunuka zuwa wannan asibitin. Wani ma'aikacin masana'anta ya faɗawa wa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa wani jirgin ƙasa da ke shiga cikin tashar ne ya ci karo da wani jirgin da ke tsaye. Ya ce sun ga ƙura da hayaƙi na tashi sannan suka fara jin kuka da ihun mutanen da ke cikin waɗannan jiragen. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A karon farko wata kotun tarayya da ke birnin Legas ta zartar da hukunci mai nasaba da cin hanci da rashawa da ya shafi wasu kamfanoni da uwar gidan tsohon shugaban Najeriya Madam Patience Jonathan na kuɗi kusan fiye da dala Amurka miliyan goma sha biyar. Wannan hukuncin dai in ji masu fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa abin a yaba ne. Ga dai baban gida Jibran da ƙarin bayani. a hukuncin da alkalin kotun justice ba koyomu ya zartar ya bayyana cewa ya gamsu da hujjojin da hukumar efcc mai yaƙi da ta'annaci da zagon ƙasa ga tattalin arzikin najeriya ta gabatarwa kotu da ke nuna cewa lallai wayannan kamfanoni guda hudu suna da hannu wajen batar da wayannan kuɗaɗe da ake ganin an sato su ne daga baitulmalin gwamnati tun da farko dai kamfanonin da suka haza da Pluto Property and Investment Development Company da Seagate Property and Investment Development Company da Transoceanic Property and Investment Development Company Limited da kuma Avalon Property and Investment Development Company sun amsa laifukan da ake masu ta hannun wasu daraktocin kamfanin da suka hada da Friday Davis da Agbogbaro da Kolo Frederick da Tayo Ebenezer da kuma china john su dai waɗannan kamfanoni an yanke musu hukuncin ne tare da wani tsohon mai taimakawa tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan mai suna warfamo owe dudafa wanda ke zama lauya da amojiki azubike briggs da ademola bolodiku comrade abdulsalam abubakar wani mai rajin fafutukar kare 'yancin bil'adama ne wanda kuma na tambaye shi yadda ya ji da wannan hukunci da kotun ta zartar. kawai sun ce ba za a yi tantacin ba tukuna sai an gama ainihin ah, ainihin trial na sauran mutane uku da suka rike saboda haka wanda ya ce welcome To sai dai kuma a hukuncin da kotun ta zartar ta bayyana cewa a watan gobe ne za ta aje ranar da za ta zartar da irin hukuncin da ta yanke akan waɗanda ake zargin na aikata wannan laifi na karkatar da dukiyar ƙasa. Ko da yake tuni matar tsohon shugaban ƙasa Madam Fashion Jonathan ta kai ƙarar hukumar ta EFCC da kuma bankin Skybank waɗanda take zargi da bayyana asirinta tare kuma da dagewa cewa kuɗaɗen da ake zargin ta wawure kuɗaɗe ne da ta mallaka. iyaka comrade abdulsalam abubakar ya bayyana hukuncin da aka zartar da cewa zai iya zama izina ga sauran manyan jami'an gwamnati na da da kuma na yanzu da ake zargi da cin hanci da rashawa ai matakin ne mataki da muke magana tun ya kamata a dinga zantarwa saboda idan muka yi la'akari daga lokacin da aka kai falin wannan kesuwa ta da ya tabbata kaga abun bai dauki rai amurka daga lagos a gaida baban gida jibril yanzu kuma bari mu koma batun harkar tsaro tsaron cikin gida wani nauyi ne da tsarin mulkin najeriya ya dora wa 'yan sanda sai dai inda bukatar soja ya shigo ciki amma a halin yanzu kusan soja ke gudanar da nauyin tsaron cikin gida da wajen kasar to koya masana ke duban wannan lamarin ga rahoton hassan mai na kaina Masana tsaro na ganin aikace-aikacen da rundunar sojan Najeriya ke yi a jihohin Najeriya abu ne da ke takura karfin sojojin a ayyukan da ya kamata a ce 'yan sanda ke yin su. Kama daga Operation Lafiya Dole a shira Arewa maso gabas, Operation Sharan Daji a shira Arewa ta yamma, Operation Awatse a kudu ta yamma da kuma Wawo ba yankin Niger Delta mai Operation Delta Safe, Operation Crocodile Smile, Operation Polo Ship da kuma Operation Tsara Teku. Yanzu irin wannan ayyuka da ake musu take Operation Operation da sojojin ke yi sun kai guda goma sha biyar a jihohi talatin biyu. Shin ayyukan samar da tsaro a cikin gida bai wa sojan Najeriya yawa? Tambayar kenan da na yi wa kanar Sani Usman Kuka Sheka kakakin rundunar sojojin. Idan ka lura ba za a ce wai a biya ƙarfin sojojin Najeriya ba saboda duk inda ka duba nasara ce bisa nasara ake samu a shi kan shi shugaban sojojin Najeriya Lieutenant General Tukur Yusuf Buratai ya tabbatar da cewa sojoji suna bakin kokarin su kuma wani abu ne da kare muradin kasar baki daya. Aliko Yan Rashid Harun tsohon hafsa ne a rundunar sojan Najeriya. cikin jihohi talatin da shida da muke da su jihohi talatin da biyu duk akwai operation din da sojoji suke yi Nigerian Army yanzu an yi over twenty wannan sojoji cikin jihohi talatin da biyu din nan muka duba akwai more than seventy percent a kowane operational bayo Nigerian Army da yan sanda ke tare da shi ya kamata Nigerian Army ta rika tactical withdrawal na a miƙa waɗannan abubuwan ba Nigerian Police. A cewar tsohon gwamnan mulkin soja na jihar Kano, Kanar Aminu Isa Kwantagora. Kowane jiha yanzu a Najeriya akwai Ko ta 'yan matsala da ya fi ƙarfin 'yan sanda an jawo soja da ba za a kai wannan halin ba in an ƙara ƙarfafa 'yan sanda a cikin ƙasa. Ganin yadda sojoji ke ayyukan da ya kamata a ce 'yan sanda ke yin su, shin hakan na nufin 'yan sandan sun gaza kenan? Tambayar kenan da na yi wa mataimakin su feta jihar na 'yan sandan Najeriya mai murabus Ibrahim Baba Ahmad. Dama can aikin da 'yan sanda suke a ayyukan sun bi a Najeriya. Akwai ayyukan da ya kamata 'yan sanda su yi, akwai wanda bai kamata su yi. Akwai aikin da 'yan sanda su soma idan suka soma in Allah ya taimake su suka gama shi kenan in ba gama ba suna da zaurin su gayyato sojoji kan ku zo ku tarama mana da irin waɗannan ayyukan da suke ganin yanzu take da mutane ke ganin sojoji suna yi su ɗauka cewa kamar sojoji dan an ɗauki aikin 'yan sanda ne an danka musu ba haka maganar yake wani. Hassan maina kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina. Hada-hadar kasuwar baje koli da aka gudana a birnin Jos ta haɓaka zamantakewa al'ummar jihar plateau da ma wasu jihohin Najeriya da ƙasashen duniya. Kimanin 'yan ƙasashen waje fiye da goma ne suka halarci kasuwar baje kolin, yayin da ɗaukacin sauran jihohin Najeriya suka je birnin na Jos don gudanar da kasuwancinsu. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani. Wasu da suka zo daga kasashe da jihohi daban-daban sun shaida mun cewa zaman lafiya ya tabbata a jihar plateau To Abdullahi Ibrahim sunana daga Nijar. To gaskiya alhamdulillahi duk tunanin da muke don wasu mu ma sun kasa zuwa saboda irin abubuwa na baya wanda suke tunanin akwai. To amma mun zo mun ga abin kusa da haka ma ba mu samu ba alhamdulillahi mun gode ma Allah gaskiya an samu zaman lafiya alhamdulillahi sunana yarima dan dauda daga kaduna state gaskiya za mu gode wa allah kuma za mu gode wa gwamnatin plateau state da ta sa wannan abu ba matsala ba ciwo ba wani kaya-kaya kamar last time 2006 da muka zo da 10 da muka zo nan da aka dinga jin bom da nan bom can to kana ganin kamar irin wannan kasuwanci zai inganta wato zamantakewa na al'umma a kamar yadda muka gani wata ta zo wajena ta ce min shekara kusan hudu kenan bata ƙetara wannan hanya ba amma gashi sai allah ya kawo ta ta zo nan waje ta yi harka ta siya kayayyaki kuma ta koma suna na sunana ya hawa ibrahim bauchi wallahi ba komai sai alherin allah ba mu samu komai ba wallahi mun gode Daga cikin garin Jos da kewaye kuwa mabiya addinai daban-daban daga kabilu daban-daban da suka hada da maza da mata, samari da 'yan mata da ma yara sun hallara a filin polo don sayan kayayyaki. Na zanta da waɗansu don jin ta bakin su kan batun zaman lafiya a jihar ta plato Sunana Sandra sandy Gaskiya kasuwan ya yi kyau sosai na ji daɗin inda guri yake da government za su kara karfi ne sai su sa a dinga yin wannan program din every year. A gaskiya akwai zaman lafiya sosai ba abin da ya fara nan gudun tun ranar da aka fara suna na jihar kayya salis wallahi alhamdulillah kasuwa ta yi an yi kasuwa an ci kasuwa lafiya kabilu daban-daban addinai daban-daban wallahi mun samu zaman lafiya kwamishinan ma'aikatar kasuwanci da masana'antu a jihar plateau ezekiel dinju ya ce sun shirya bikin baje kolin ne don su shaida wa duniya cewa an samu dawwammamen zaman lafiya a jihar plateau mun gode da kuma kokari wanda shi excellency shi gwamna na jihar plateau simon bakola da shi mai girma general buhari yadda suka samu mana platform mai kyau aka samu zaman lafiya gashi muna da yanayi mai kyau muna da kuma abubuwa mai kyau wanda mutane za su iya su dauka eh, advantage so that in wani wanda zai kafa uh, industry ne zai iya zo ya kafa masana'anta. kwamishinan ma'aikatar kasuwanci da masana'antu a jihar plateau kenan ezekiel dinju zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria. gaida Zainab Babaji har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana cewa karfe 11 da minti 17 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. har yanzu muna tare da hajiya zainab ahmed minista a ma'aikatar kasafin kuɗi da tsare-tsaren tattalin arziki wadda za ta ci gaba da amsa tambayoyin da aka mata a wannan fili na sai bango ya tsage idan kuna biye da mu malam buhari nusa kumuriya ya yi tambayoyi guda biyu amma saboda ƙurewar lokaci hajiya zainab ahmed ta samu damar bashi amsa ba. a saboda haka ga malam buhari nan zai maimaita tambayarsa malam buhari nusa kumar ya gare ka tambaya ta na farko shi ne akwai cikin kasafin kuɗin da aka gabatar na 2016 akwai aikin gina cin bilas din na wanda za a gina a kano wanda daga baya kuma 'yan su malamai daga jihar kano sun kawo korafin su kan cewa a janye wannan aiki to wannan aiki da aka ce an dakatar da shi to tambayar ke so yi ana an kai aikin wani gurin ne ko kuma wannan kuɗin an juya su za a yi wani abin da su ne tambaya na na farko kenan to tambaya na na biyu shine a kasan din laraba ana zaman majalisar zartarwa da ministoci da shugaban kasa wannan zaman da ake a ce an majalisa ta yarda a aiki da za a yi aiki da kaza da kaza to su wannan kuɗin da ake warewa a cewa za a yi wannan aiki su an riga an tanadi kuɗin nan ne gaba ɗaya ko kuma su ma hasashe ne kamar kasafin kuɗi ba a riga an rike wannan kuɗi a hannu ba ake wannan abun ina so in ji bayani akan wannan ma sannan nan bayana na uku shine a kasafin kuɗin nan da aka yi na shekara dubu biyu da goma sha shida akwai korafe-korafe bayan an gabatar da kasafin nan wanda ike yawo kan cewa an ware wata ta fi samun kuɗi mafi yawa sannan kuma shiyar da ta samun karamin kuɗi a arewa maso gabas ita ce kuma wanda yakin boko haram ya kankanta ina so in je wa fahim baki mana kan cewa me yasa wannan jiha ta samu kuɗi mafi kaskanci fiye da sauran shi sakamakon wannan abu da ya faru da ita. <laughs> To, minista Gareki. yau wato ni dai tambayar shi na farko kan kwai eh, kudade da aka keɓe domin ginin um, ko ma'aikata ce ta ko kuma gidan gidan fim ne na kanewood ni gaskiya ban santa ba don banganta a cikin um, tsarin kasafin kuɗi ba ko kasafin kuɗi da muka yi bana shekara ashirin da goma sha shida gaskiya babu ita a cikin da farko ma banganta babare a ce ma akwai an cire Ah, na biyu kuma ah, zamar ah, da majalisa take yi tare da shugaban ƙasa kowane laraba ana ba da approval na ayyuka daban-daban wasu ayyukan da ake ba da ake yadda cewa a yi suna cikin tsarin kuɗi na shekara 2016 wasu kuma ana yin su ne ana ba da approval a cewa za a an um, za a samu Uh, me ake cewa ne partnership da private sector za a samu haɗin uh, kai ko za a samu haɗin kai da 'yan kasuwa tare da gwamnati wasu kuma ana ana ba da approval ne akan cewa za a anshi uh, bashi ko daga wani banki babban banki a yi amfani da su abin kashi-kashi ne ya danganta da a ce ya kan ko wani ko a ce wani aiki guda ɗaya amma kowanne kafin a bada asuba sai an nuna ina ne za a samu kuɗin da za a yi aiki to tambayar shi ta uku fa tambayar shi ta uku cewa a cikin kasafin kuɗin wannan shekaran an ba arewa mafi gabas kuɗaɗe masu ah, mafi kankanci eh. mafi kankanci mafi kankanci kasafin kuɗin nan ba wai ana zama ne a ce uke um, cewa ƙasar nan muna da zone shida ne a kasa kuɗi shida a ba wannan a ba wannan ba a'a aiki ne ake ake zanawa dalla dalla so aka ce za a yi babban hanya daga Kano zuwa Maiduguri tagwayen hanya in wannan tagwayen hanya ne za a sa a ciki ba wai an sa ta ne ba don Kano ko an sa an sa kuɗi ne dan Maiduguri za a sa kuɗi ce za a yi layin jirgin ƙasa daga Lagos zuwa Kano ba za a sa kuɗin a ko dan jihar Legas ne ko kuma a a dan jihar Kano manyan ayyuka ne ake duba ina ne za a sa su in aka yi tsarin su kuma yawancin manyan ayyuka nan ba a gari ɗaya za su za su gata in layin jirgi ne zai ratsa daga Legas garuruka da yawa kafin kai ta in babban hanya ce za ta tashi daga Abuja kira ratsa kaduna je kano so ba za a ce um, an yi wani aiki domin uh, ko jiha kaza ko kuma a uh, um, wani zon na kasar nan kaza ba yana yiwuwa cewa ayyukan da aka yi na wannan shekarar cewa ita wannan um, uh, arewa mafi gabas cewa ba ta samu ayyuka masu yawa ba amma cikin tsarin da ake na shekarar alif ɗari ishirin da goma sha bakwai akwai kuɗaɗe na musamman da ake keɓe mata saboda yanzu an samu an samu daidai gwargwado an fara samun um, kwanciyar hankali wurin so yanzu ana fi iya zuwa a je a fara ayyuka da yawa akwai kuɗaɗe da aka keɓe domin gyare-gyare da yawa da ake bukata a yi a arewa mafi gabas na ƙasar nan. to mutum na gaba bismillah ko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. Da farko wannan wa hajiya barka da zuwa wannan fili na sai bango ya tsage. Suna na Babaji mai da gawon Bodori daga karamar hukumar na faɗa jihar Gombe Najeriya mazaunin Abuja. Tambaya ta ga hajiya shine a cikin kudin kasafin bana cikin kasafin kudin bana da aka cire na wannan shekara da muke a ciki akwai wasu makudan kudade da rariya ta ciro jaddawalin su sai ranar bakwai ga watan a ranar sha biyar ga watan bakwai ta ciro jaddawalin wa'annan kudaden ta ciro wannan jaddawalin wa'annan a akan za a bunƙasa manyan ayyuka na ƙasa to sannan sai ga shi samu takaddamar wasu suna korafin har yanzu 'yan majalisu sun isu saki wa'annan kudaden kasafin kuɗi da aka cire na ƙasa to shin ta wani hanya aka samu kuɗaɗen da ake ci gaba da ayyukan wannan manyan ayyuka saboda alhamdulillah kamar yadda muka gani ana gina titin da aka ambata a cikin wannan ayyukan na gombe daga gombe zuwa yola tambaya ta ta gaba shin allowance allowance da ake ba wa 'yan majalisu shi wannan kuɗin yana cikin shi ma duka ana yana cikin kasafin kuɗi ne ko ko akwai wata hanyar kuɗaɗen da ake samu ake ba su wannan allowance da ake ba su. To ka gama tambayar ka. Eh. Minista gare Na gode eh, A cikin tsarin kasafin kuɗi na wannan shekaran abinda muka yi har zuwa yau shi ne a kowane wata albashin ma'aikatan gwamnatin tarayya an biya. so ba ma ba a bin wani bashin albashin ma'aikata sannan banda albashin ma'aikata akwai ayyukan yau da kullum da ake kiran su recurrent sannan akwai manyan ayyuka da ake kiran su karta to su ma recurrent din nan wato ayyukan yau da kullum a yau mun ba da kudade ga ma'aikacin gwamnati na wata takwas ma'ana shi ne cewa akwai sauran kudade na wata biyu tun da yanzu muna cikin wata goma ne da ba a riga aka bada ba manyan ayyuka kuma a yau mun saki kuɗi domin manyan ayyuka eh, eh, biliyan ɗari bakwai da ishirin na manyan ayyuka in ka tuna cewa fa wannan tsarin bajet nan cikin eh, mil cikin watan biyar ne aka gama tsarin nan so cikin watan shida ne muka fara muka fara sarrafa sarrafa wannan wannan budget wannan shekara so zan ce a ra'ayina cewa duk da cewa akwai rashin kuɗi a kasan nan cewa gwamnati ta yi ƙoƙari akan cewa ba a bin bashin um, albashin ma'aikata ana biyan su a kai ana sakar da kuɗin ayyukan yau da kullum kuma an sakar da kuɗi cikin kashi ɗari an sakar da kashi eh, biyar an kasar da kashi biyar cikin wata wata hudu so in dai kokari ne ina ganin an yi kokari to sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu za mu gabatar muku da wani sabon shirin na sai bango ya tsage Madalla a gaida Jummai Ali. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. To za mu fara ne da saƙon Nasiru Kainuwa Haɗejiya. Wanda ya ce Baba Buhari mu talaka na bayan ka game da ciwo bashi don haka 'yan majalisa ya kamata ku sauya shawara ku yadda a karɓo bashin da talaka zai samu sassaucin rayuwa insha Allahu. sai kuma sakon alhaji mele fari, wanda shi ma ya ce 'asalamu alaikum biyu ya hausa ka ce na ce da 'yan najeriya suke akan ciwo bashin dala biliyan 30 da shugaba buhari ya bukata ya zama wani sabon babban darasi da ake tattaunawa a tsakanin al'umma amma idan ana ta kai wa yake ta kaya ya kamata a yi mana maganin rashin aikin yi da tsadar rayuwa kawai kallo ya koma sama wai shaho ya ɗauki giwa in ji haruna muhammad katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a amurka yanzu zaɓi ya rage naku uwar gida mrs hillary clinton ta jam'iyyar democrat da mr donald trump na republican kowa sai tashi ta fushe shi da fatan amurka za ku tsaya tsayin daka ku zaɓi wanda kuke ƙauna yake kuma ƙaunaku a ƙarshe sai saƙon malama safara'u haƙƙili zamanin almajira malumfashi wacce ta ce sojojin najeriya ku ƙara dagewa don ganin an kawo ƙarshen mayakan boko haram a dajin sambisa To mun gode da wa'annan sakonnin kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Bakin hauren da suka kubuta da rayukansu sun faɗa majalisar ɗinkin duniya cewar 'yan uwansu fiye da 200 sun mutu cikin teku dab da gabar ruwan ƙasar Libya a wasu hatsarin jiragen ruwa guda biyu. mai magana da yawan hukumar kula da yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta sami ta ambaci waɗanda suka kubuta suka kuma isa ƙasar italiya yau alhamis suna faɗin cewar ƙaramin jirgin ruwansu da ke ɗauke da mutane fiye da ɗari ya bar libya kafin ketowar alfijar amma ya kife a cikin teku 'yan sa'o'i kaɗan a bayan nan. Masu saurare a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yanzu sai an jima kuma ku ji mu da wani sabon shirin. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin me yasa 'yan arewa ba su son su buɗe jami'o'i masu zaman kansu sai a kira a bayyana ra'ayi. A madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Nick ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga Usman da Maryam Bugaje da shirin yau da gobe.